Babban abin da ya fi jan hankalin mai alfarma sarkin musulmi a lokacin ziyarar shine tsarin nan da hukumar yaƙi da fasa kwabri wato custom ta Najeriya ta fito da shi na tilasta biyan haraji ga dukkan motoci har ma da tsofaffin da aka daɗe ana amfani da su ko kuma a karɓe su lamarin da ya ce kan iya ƙara tsananta kuncin rayuwa da talaka a Najeriya yake ciki. I the government needs to look at this and uh, that such policy does not bring further hardship ya ce ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai kara kawo tsananin rayuwa ba da kuma haifar da rikici tsakanin jami'an tsaro da sauran jama'a mai alfarma sarkin musulmi ya kuma tuno da a can baya sadda ya yi kira ga sake lale akan dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin ƙasa lamarin da ya ce ya kara uzura matsalar tattalin arziki da tsadar kayayyakin abinci. The purpose of leadership at any level is to see to the spiritual and temporal needs of the citizens. ya ce makasudin kowane irin shugabanci a kowane mataki shine biyan bukatun jama'a kuma na yi imani cewa tabbatar da jin daɗi da walwalar jama'a ya fi muhimmanci a kan tsaurarawa saboda haka bai kamata ba ana fito da dokokin da ke ƙara jefa 'yan ƙasa a cikin ba mukaddashin shugaban kasa yemi ya kawo ziyara ne daya a sokoto inda ya kaddamar da taron karfafawa kanana da matsakaitan masana'antu ta hanyar sada su da hukumomin gwamnati da ke da alhakin kakkafa masana'antun this uh, particular approach is innovative because in the past the small scale businesses and the medium scale businesses would go and look for NAFDAC, look for SOM, look for these uh, federal government agencies. But this time we are bringing them here. ya ce wannan wani sabon tsari ne domin ko a can baya jama'a kan sha wahalar gaske a hukumomin da ke da alhakin bada damar kakkafa masana'antu irin hukumar nafdac da ta tara harajin kudaden shiga da dai sauransu ta yadda za su tattauna domin gano bukatu da matsalolin jama'a domin kuwa muna jaddadawa hukumomin cewa aikinsu shine su karfafa wa kakkafa masana'antu ba wai an yi su ne domin su kasance tarnaki ko kuma wata matsala ba taron dai ya sami halartar gwamnonin jihohin sokoto kebbi da zamfara kazalika da masu hannu a sha'anin kakkafa masana'antu daga matakin jihohin uku da kuma gwamnatin tarayya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria